risala yawwa bismillahir rahmanir rahim <clears throat> Me risala yace wa man tallaka imra'atuhu salasan wanda ya saki matan shi saki uku lam tahillu lahu bi milkin ba za ta halatta gare shi ba yi jima'i da ita koda a cikin bayi ya ganta ya saye ta koda a cikin bayi ya ganta ya saye ta to sai dai su ta zo ta mai bauta amma kada ya kwanta da ita wala kahin, kuma ba zai ba ta halatta gare shi da wani da aure hatta ta ki hazojan gaira sai ta aure wani in kuma ba baiwa bace tana na ayanta to ba zai ƙara kwanciya da ita ba sai ta aure wani wa talaqu salasi saki uku fi kalimatin wahidatin a kalma guda bid'a bid'a ce walzumuhu in waqa amma yana sakin a tabbata miki da shi Allah ya taimake mu ya sake ukun ko reni ne kuma oho sai ya sake ukun lokaci guda to dan bid'a ne yayi bid'a yayi bid'a kuma tabbata miki da sakin a wani sunan wani Allah dai <laughs> taimake mu alisu ko alisun da ne haka za a yi mai wa talaku sunna mubahun sakin sunna ba sakin bidi'a ba mubah halas ne mutum ya yi saki ya aikata halas wa huwa an ha fi tuhurin lam yaqrabaha fihi ne ya sake ta cikin tsarkin da bai kwanta da ita ba mace taimaka laifin da za ka sake ta ba wai ta yi maka laifi yanzu kawai yanzu kuma sai ka sake ta ba a'a sai in dai tsakanin haila da haila ne sai kai hakuri kuma ka ka ƙara kwanciya da ita sai ta yi wani tsarkin ba kwanta da ita to sai ka sake ta sai ka ɗauko wancan laifin in baka yafe ba har yanzu to sai ka sake ta amma ba wai ta yi maka laifi yanzu kawai ka yanke hukunci ka sake ta ba a haka shi ma hakan kuskure ne sannan in zai sake ta cikin tsarkin talakatan ya zama saki ɗaya ne sun malayi tubi ha kalakan kada kuma ya bi wannan sakin da wani sakin hatta tun kazila iddatu har sai ta gama yadda kada sai bayan ya sake ta saki da sai daga baya tambaye shi wai saki ɗaya ne ko saki biyu wai ya ka sake ta na ɗaya eh, na sake ta ne to saki nawa ne kai da ɗaya ne yanzu na ƙara ɗaya <laughs> kare saki bin wani saki kuma da wani saki ba gama wani rigima ba ka ƙara wata sabuwa wala ja'atu to shi irin wannan sakin na sunna ina da raja'a ana dawo da matan hmm. fillati hitu ga wannan wanda take haila malamta da dukul fil salisa matuka bata kai matakin karshe ba fil hurrati aya baka cewa ko yau iddan ta zai kare zaka yi dawowa da ita a a in dai ta yi jinin farko ta yi na biyu ta kai na uku gashi bata gama iddan ba kuma ta shiga wani kuku ba za ta dawo ba raja'an ma yana a cikin idda ne iddan da bata kai karki ba Sani ya fil amati ko kuma idda abin nan haila ta biyu ga baiwa fa in kanar mimman lam in ko ta kasance cikin wannan wanda ba ta haila ce aw mimman qad ya isa min al mahidi ko kuma wanda ta yanke kauna daga hailan zai yiwu amma mace aure bata fara haila ba kuma lalura ta faru mijin kuma ya sake ta tun tana yi yarinyar ta ma har ta yi aure har ta zama bazawara mijinta ma ba ta ma balaga ba an gano wannan ko kamun mahaukaci ba <laughs> kaji an saki mace ya ce ai budurwa ce sakin wawa to kamun kuma mahaukaci sai a duba gani wanne zaka shiga ciki kana ciki ba. <laughs> <laughs> Allah ya taimake mu Eh, abin ina nake hama mata sha'a to irin wannan idan ta kasance cikin wanda ba ta haila ko hailanta ya yanke to yana yi sake da lokacin da ya ga dama idan yarinya ce ƙarama mutum ya aura lalura ta sanya ya ga zai zauna da ita zai sake ta to ya sake ta lokacin da ya ga dama saboda ai ba ta haila wance take da matsalan bid'a ya shigo a sakinta shine ita ce wadda tana haila mutum tsakanin haila da haila ya kwanta da ita kuma ya sake ta to yayi bid'a in ya sake ta bai kyauta ba ba sakin sunna haka yake shi fa sakin bid'a ba sai saki uku ba har sakin mace a cikin kwanukan da mutum ya kwanta da ita sunan shi bid'a ba sakin sunna ake ce mishi ba an gane wannan ko ko da saki ɗin ne ko da saki ɗin ne kuma sakin bid'a ne sakin bid'a ne amma in ba ta haila ko hailan ya yanke to sai ya sake ta lokacin da ya ga dama babu komi shi ma sakin sunna ne wa kadhalika al haka nan matar take da ciki ita ma ana sakin ta duk lokacin da ga dama shi ma sakin sunna ne an gane wannan ko wa turtaja'u hamilu ma lam tada ana iya dawo da mai ciki in an sake ta matukar bata haihu ba wal mu'taddatu bi shuhuri malam tanqadi al-idda wanda take idda kuma da watanni matukan watannin ba su kare ba kwanukan ba su kare na watannin ba saboda ya riga ya magana wanda take idda da haila wanda take idda da haila za a iya dawo da ita matuka ba ta haila ta uku ba amma wanda take idda da watanni za a dawo da ita mai ciki ita ma ko gobe za ta haihu za a ta yau amma kaga mai haila gobe idan ta zai kare ba za ka dare ta ba saboda tana cikin hailan karki ita babu raja'a a ciki an gane wannan ko wal aqra'u hiya al atharu Allah ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru kumi quru to quru hiya al atharu shine tsarki wa yanha an yutallaka fil haidi an hani a saki cikin haila fa in tallaka ku ta za ka maza malikiya take zafi gare ta ba a yadda mutum ya saki a cikin haila ba mace tana kwanukan haila tana cikin damuwa sakinta a cikin wannan lokacin bidi'a ne haka nan ta gama haila mutum ya kwanta da ita wani hailan bai sake zuwa ba mutum ya sake ta bidi'a ne haka ne sake sake uku bidi'a ne duk waɗannan bidiyoyi ne ko to kuma idan an yi an karba to yin tallaka yazimahu ka san galibi ɗan binni suke wasa da addini yazimahu shi yasa imam malik zaka iske yakan sa fa dauki mutum a fita da shi masallaci ya ja mai layi kada ya ƙara zuwa masallaci, shi da ɗan binni yake huɗa da su kangararru ainan sinan ainan sinan ainan sinan su ba za su yi abin da ake so su yi ba ana ga musu gaskiya ba shi suke bi ba wa yajbaru ala raj'ati ma lam tanqadil iddatu amma kaga wanda aka sake ta ana haila ba an karba sakin ba to wannan in an san mijin a tsawata mashi lalle dawo da ita saboda akwai hadisi akan haka nan akwai hadisan da wasu daga cikin sabai suka saki cikin cikin haila aka matsa musu aka ce ku koma da matan in sun gama iddan kada ku kwanta da su sai sun sake wani haila sannan sai ku sake su An yanzu ba ku kushi ba ai ba ku huce ba amma mutum bai yiwa kuma ta bata miki rai kawai yau sake ta sai dai in yarinya ce karama bata haila sai in tsohuwa ce sai in mai ciki ce amma in ba haka ba bai yiwuwa haka nan za ka yi hakuri in tana haila ne sai ta gama in ta gama hailan ta fara abin nan kwanukan da baka sadu da ita ba to shikenan sai ka sake ta in kuma kwanukan ka sadu da ita sai ka bujira asiri da ta yi. kuma kana nan ka rubuta hushin da date din shi kila kai kana da record kana da diary kai ka iya abcd so sai ta yi wani highland ta gama ta kare to sai ka rubuta mata sakin ta ko ka sake ta da baki shikenan sai ka rabu da ita sai ka kura wallati lam yadkhul biha wanda mutum bai kwanta da ita ba yutalliquha mata sha'a yana iya sakin ta duk lokacin da ya ga dama mutum ne aka yi ya auri mace yau misali ilima ba kai ta ba ko kuma an kai ta bai kwanta da ita ba sai ce kai na fasa na sake ta saki guda kaga an halta mishi saki ta lokacin da ga dama ko tunda bai kwanta da ita ba sai dai wal wahidatu tubinuha saki ɗaya na nesan tata da shi ita matsalan wanda mutum mutum ya auri nagartattan mace budurwa wadda zai iya kwanciya da ita ya ji daɗi da ita sai ya sake ta bai kwanta da ita ba inda matsala take tasowa ko saki ɗaya ne to ba zai dawo da ita ba To tubinu ha ta nisantar da shi in yana santa kuma yanzu ba zai ce to yana dawo da ke ba kai biki dan ce ana da raja'a ba saki ɗaya sakin sunna ne ai ana dawowa da sakin sunna wannan sun suna kai za ka ka fada ruwa yanzu ka sake ta ta ci rubun sadaki kuma ta gama komi sannan ba wani zama za ta yi taimaka wani iddin wani kaza da kaza ban kana son ta yanzu kuma sai ka sake zuwa ka nema an sa lokacin buki ka sake biyan sadaki an dafa shinkafa mutane sun ci ko ba nan ba ai an taimaka ma kasa wa salasatu tuharrimuha illa ba'da zawjin in ko sakin da kai mata saki uku ne kaga sakin bid'a ne ko amma da zama ya tabbata za a tabbatar mutum da sakin za a kama shi da wannan sakin da ya yi to a wannan lokaci kuma sai ta auri wani duk da bai kwanta da ita ba sai ta auri wani kaman ta kaman hukuncin wanda ya auri mace ya kwanta da ita ya sake ta saki uku sai ta auri wani a ta tanki hazo wajen gaira sai ta auri wani sannan zai sake dawo kuma gashi sake dai tubino a tana nisan tashi yana tana nisan ta kanta da shi wa man qala zawjihi anti taliqun fa hi wahidatun hatta yanwi akthara min zalika wanda yace matan shi ke sakakka ce to saki dai ne dan saki ba sai lalle an rubuta ba kalma ma na tabbatar da saki an gane wannan ko to sakakka ce wani irin saki kuma sakin sunna saki dai ne hatta ya noya aksara min zalika sai in yi nufin abin da ya wuce haka an gane ko sai mu tsaya wal khul'u kul'i ko kul'i shi ne mace ta kwaci kanta ta ce ba ta auren to mu ta